الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيجا آه، بدأ كراتو شكونا نتاف من سنة بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شبه غني الأخبار واللفر الشيخ عبد الرحمن من ناسل التعبير رحمه الله تعالى آه، وانا شلين درسينا 35 حديثنا 36 التي الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي أنقض قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه عن أبي هريرة أن كرؤولة أبو هريرة رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله قال للي ألا ينجيوه الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق للي ألا هنا شوى وانده يغابا دمسوينا ولينا فقد آذنته بالحق فإنا شيلا تامة يجب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه babu kuma abin da bawana zai kusance ni da shi da na fi so fiye da abin da na farlanta mata wa ma ya zalo abdi ya tafarrabu ilayya bin nawafili وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه باوى ناب بذي غشي بينا قسنتا تال نافل فلو حتى ناسوشي فإذا أحببته فإذا نسوشي كنت سمعه الذي يسمع به زن كسنتي فدعك جيد شيء وبصره الذي يبصر به دغنن سديك غني دشي ويده التي يبطش بها da hannunsa da yake bauta da ita wa rijlahu allati yamshi biha da kafarsa da yake tafiya da ita wala in sa'alani la u'tiyanna kuma lalle tabbas idan ya roƙe ni zan bashi wa ilayni ta'azani la u'izanna kuma lalle tabbas idan ya nemi tsari na zan tsare shi وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي أن قبل نفس المؤمن باب ولا أبو دلك كي كي كاو زمد أي تتاشي كمر كربان رم واوانا مؤمني يكره الموت ينا كن متوى وأكره مساءته ni kuma ina kin bata mata wala budda lahu minhu kuma ba shi da makawa da gare shi rawahun bukari bukari ya ruwaito shi wani hadisi hadisi ne wanda imam bukari ya kaɗaita da ruwaito shi a cikin littafin sa a sahih kuma hadisi ne wanda yake da girman sha'ani ana kiransa hadisul auriya malamai da dama sun yi sharhinsa sa a cikin waɗanda suke masa sharhi akwai a a imam shaukani rahimahullah yana da wani littafi qatrul aljali bi sharh hadith alwali wani hadisi yana magana ne akan waɗanda suka samu mataki na soyuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala abinda ake cewa littaka walittaka iri biyu ce akwai alwilayatul amma akwai alwilayatul khassa akwai walittaka ta kowane mumini gamammiyar walittaka dukkan wani mumini wanda ya imani da Allah kuma ya ji tsoron Allah wani waliyin Allah ne kowane mumini yana da walittaka gwargwadon imaninsa da tsoron allah sa wanda ya fi kowa imani da tsoron Allah walittaka su za su zama ta musamman ce a gurin Allah a wani hadisi yana daga cikin wanda yake nuna girman sha'anin mumini wanda ya kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala har ya samu wani matsayi na musamman a gurin Allah subhanahu shi shine Allah subhanahu ta'ala a cikin wani hadisi kulki yake maganar a waɗannan bayan nasa masu irin wannan matsayi da kuma wanda zai yi biyayya ko ya yi fito na fito ko ya rigima da su allah subhanahu wa ta'ala ya ce da ni yake rigima da ni yake yaki duk wanda zai da marar yaki da allah subhanahu wa ta'ala babu shakka wannan shi da tabbafi babu wata nasara da gane da shi wanda kuma allah subhanahu wa ta'ala zai zama tare da shi yana ba shi kariya da wannan shine mai nasara shine wanda yake karɓaɓɓe a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ce man adali waliyan wanda ya yi gaba da waliyina wato masoyina wanda ya imani kuma yake tsoron Allah Allah ce faƙad azan su bil har to hakika na shaidanta masa yaki wato ina sanar da shi cewa ya kulla da marar yaki ne da ni وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وأنا الله سبحانه وتعالى هنا فتر متاكي da waɗannan bayan Allah suka bi har suka kai da irin wannan matsayin da Ubangiji subhanahu wata'ala yake ainihin tsaya musu yana kuma yaki duk daga wanda yake faɗa da su mataki na farko shine matakin kiyaye farallai da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta musu a cikin ayyukan da Allah ya farlanta wa bayansa akwai farallai wato abubuwan da suke na wajibi wanda Allah ce tilas kowane mumini sai ya aikata su kamar salloli kamar azumi kamar zakka ga wanda Allah ya ba shi dukiya kamar ainihin haƙƙi ga wanda yake da iko kamar umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna kamar kiyaye haƙƙin bayan Allah kamar kiyaye haƙƙin iyaye da yi musu biyayya cikin da bai saba wa Allah ba da ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda suke na wajibi ne wanda kowane mutum dole ne sai ya aikata su akwai abubuwan da Allah ya haramta wanda dole kowane mumini sai ya guje musu dukkan wani abin da Allah ya ce haramun ne mumini dole ne ya guje wa wannan to babu abin da Allah ya fito a wajen mumini kamar ya kiyaye waɗannan da zamana ya yi ayyukan wajibi kamar yadda Allah ce yi ya guje wa ayyukan haramun kamar yadda Allah ce guje mu wannan mataki na farko wanda duk mumini dole ya kasance ya tafi da wannan gwargwadon yadda ka sifantu da irin wannan sifa gwargwadon yadda za ka samu wani shaka a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma gwargwadon yadda za a soka kowane mumini ta wani bangare zai zama ana son shi ta wani bangare kuma a ci shi yayin da ya kiyaye dokokin Allah a wasu bangarori to wajibi ne a soke a nan inda kuma ya saba wa Allah subhanahu wata'ala ya keta hurumin dokokinsa to wannan bangare kuma dole a ci to kowane mumini yana da wannan haƙƙi akan ɗan uwansa mumini shi ne abin da ake cewa alwala domin yana da wani bangare na soyayyar Allah yana da kuma wani bangare na saban Allah yasa babu wani mumini da za a ƙi shi gaba ɗaya sai da in kafirta ya amma ko saboda imaninsa da Allah da manzansa dole ne a bashi soyayya gwargwadon wannan abinda kuma yake yi na saban Allah a nuna masa fushi da soyayya gwargwadon wannan saban Allah to wannan alwilaya ce amma kowane mumini yana da wannan walittaka to kuma sannan idan mutum baya ya kiyaye farillai ya kiyaye wajibai to ya ƙara gaba wajen kiyaye na filfilu ya zama na dukkan wani jinsi na ibada da Allah ya farlanta masa to akwai kuma abin da yake nafila a cikinsa wato wanda yake tsari ne tsoriya ce da shi zai yi ya ƙara samun kusancin Allah kamar kallori akwai na filfilu mutum zai baya ga salloli biyar na farilla kamar azumi akwai azumin muka na nasa da mutum zai bayan azumi na farilla kamar zakka akwai sadaka ta nafila da mutum zai baya ga wannan to duk wani abin da yake ba farilla bane amma kuma yana cikin jinsin abin da Allah yake so to wannan shi ake cewa nafila ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta wa sa aikata nafil domin su zamo cuku ga abin da za a samu na tasgaro ko na gazawa a cikin farillansu kana yin sallolin nafila domin a cike maka kurakuran da za a samu da jiɗin da za a samu a cikin sallolin ka na farilla ko ka yi azumi na nafila domin ya zama a ranar gobe kiyama a cikin wani abu da ka bari na wato na wajibi a cikin sha'anin ka hakanan sauran ayyuka na ibada hajji da umara da sauransu waɗannan nafilfilu sukan ƙara wa mutum matsayi babba a gurin allah subhanahu wa ta'ala kusancin su da ubangiji ya ta ƙaruwa shi ne abin da anan allah yake cewa ba ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wa na ba zai wuce ba yana kusanta ta da nafilfilu har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sab'ahu alladhi yasma'u bihi idan na so shi sai in zamo jinsa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bih da ganinsa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha da hannunsa da yake damtsa da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kafarsa da yake tafiya da ita wato idan Allah subhanahu wata'ala ya so bawansa saboda yadda bawan yake son abubuwan da Allah yake so to shi Allah ya sai ya so shi sakamakon wannan idan ya kai wannan mataki sai ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara masa gaban kasar da tawfiki a cikin rayuwarsa sai ya zama dukkan faɗi-tashinsa da dukkan wani motsinsa yana yin shi ne daidai da muradin Allah mai Allah yake so shi ne abin sonsa mai Allah baya so shi ne abin jinsa za ka duk wani motsi da zai yi zai yi shi ne domin Allah subhanahu ala kuma yana tuna Allah a cikinsa saboda ka idan wani abin sauraro ne to ba zai saurari abin da ya san Allah baya so ba sai dai abin da Allah yake so idan abin kallo ne ba zai kalli abin da Allah baya so ba sai wanda Allah ya ke so haka nan hannunsa ba zai miƙa hannunsa ya ɗauki ko ya taɓa abin da Allah bai yarje masa ba sai abin da aka yarda ya taɓa ko ya ɗauka abin da ya fi haƙƙinsa haka nan ƙafarsa ba zai ɗauki ƙafar sai je inda Allah ya haramta masa zuwa ba sai dai inda Allah zai yarda da zuwan nasa wannan shi ne abinda ake nufi da wannan gaba Kun kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yusiru bih wa yadahu allati yabtashu biya wa rijluhu allati yamshi biya? ana nufin dukkan wani motsinsa yana yin sa ne dan Allah kuma a cikin biyar Allah subhanahu wataala wannan shi ne abinda ake nufi da wannan mataki yayin da bawa ya kai shi to zai samu wani tagomashi na musamman a gurin Allah subhanahu ta'ala wani ne zai tsara matso da shi kusa kuma ya bashi wani abin da ba kowa yake ba wa cikin bayan ba shi da yake wala in sa'ala ni la uqiyanna wallahi in ya roƙe ni tabbas zan an sa masa wala in ista'aza ni la uizanna kuma tabbas idan ya nemi tsari na zan tsare shi wato har ya kai irin wannan mataki da Allah subhanahu ta'ala zai rika ji da shi yayin da duk ya ce ga abin da yake so a wurin allah allah zai an samu sa roƙonsa yayin da ya nemi allah ya tare shi ya tsare shi daga wani abin ki nan take allah zai karba addu'a wato ya kai matakin waɗanda allah ke ce musu mujabu addawa waɗanda in suka yi roƙi allah to wajiji baya kunyata su baya jinkirta addu'a su daga zarar sun yi addu'a idan take ubangiji yakan karba addu'a su da wannan mataki ne ku ne cikin mutane allah yake ba su irin wannan ta yadda addu'ar su ba ta tafiya a hannun banza ko baki suka yi mutum sai ya kama shi waɗannan bayi ne na musamman a gurin allah da annabi yake cewa rubba a sha'afa akbar madfurin alal abuwar lau a sama allah la abarra da yiwuwa ka ga mutum hargitsatsa ka gan shi kura eh, wato ba a cikin wata kama mai kayatarwa ba amma annabi ya ce majmu'in alal abwab inda zai zo guri za a yi san kuɗe ana koransa saboda ana ga kamar da cancanci ya shigo wannan guri ba amma annabi ya ce lau aqsama ala Allah da abarra da zai yi rantsuwa ya ce lalle ko wallahi sai Allah ya abu kaza sai Allah ya kubutar da shi yayi wannan abu to wannan ba komai yake sa ma wa ya kai wani mataki ne sai wannan abu da aka ambata shi wani hadisi na ya cika farillai ya zo da nafin zuru ya ci gaba da yin su har ya samu wani wani matsayi a wurin Allah sannan Allah ya ce wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabla nafsil mu'min babu wani abu wanda nake kai kawo wajen aikata shi kamar karɓar rai bawa na mumini yakrahu al-maut wa akrahu musa'ata yana kin mutuwa ne kuma ina kin bata masa wato wannan daga cikin wato cikar aunar da Allah yake yi masa har ya kasance koda mutuwarsa koda mutuwarsa Allah subhanahu wata'ala dan ya riga ya rubuta mutuwa akan komai ba dan haka ba ba zai ma karɓi ba saboda babu wanda yake san mutuwa kamar yadda annabi Aisha take cewa na yakrahu al-maut ya rasulullah ba kowa ne yake son mutuwa ba to Allah subhanahu wata'ala shi wannan bawa na shi idan ya zo mutuwa Allah subhanahu wata'ala yakan karɓi ranta ba dan hakan yake so wato yake kaunar ba sai dan ya zama dole sai ya mutu din to ne karshen hadisi yace wala budda lahu minhu dole ne ya mutu din wannan gaba ta ƙarshe wala budda da minhu ba ta cikin sahih bukari hada ta cikin wato ruwayar abu huraira na wannan hadisi kuskure ne ba ta cikin sahih bukari sahih bukari hadisin ya kare wa asrahu musa'ata Wani wala budda da minhu akwai ruwayar anas wanda abu nu'ayyib ya fitar a cikin sabon filiya a cikinta wannan ƙarin na zo wala budda da minhu amma ruwayar anas ba ta inganta ba a da bai inganta ba wannan adunkule dunkule shi ne auliya a bayani a kansa yana da fati kwarai da gaske kamar da ya ce wasu malamai sun ma yi littattafai na musamman akan kan shirkin wani hadisi amma dai a dunkule wannan shine ma'anarsa akwai karkatattun da suke karkatar da ma'anar wannan hadisi zuwa ga wata mummunar aƙida wacce ba ta dace da musulmi ya rike ta ba wacce riko da ita fita ne daga addinin musulunci waɗanda suke ɗaukan wannan hadisi su nuna cewa akwai wani mataki da bawa da bawa zai kai ya zama allah shi ma ya zama kamar allah yake ko ma ya zama allah wai saboda annabi ya saboda hadisin ya ce kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati wa yadahu allati yabsutu biha wa rijlahu allati yamshi biha sai suka ce to kaga tunda Allah ya ce zai zama jinsa zai zama ganinsa zai zama hannunsa zai zama kafarsa to ya nuna ke ya zama Allah shi ne wanda wani mummunar fassara ce da babu wani malami na Allah da ya taɓa yi ta duka malamai da suka karanta hadisin sai bayanin sa cikin hadisi babu wanda ya kawo wannan ma'anar ya yi da ita kama wasu batsararru waɗanda suke son su allantar da kansu kamar yadda fir'auna ya yi da suke neman su rike wata hawa da za su yi amfani da ita domin su jami'ar da mutane kan mummunar akida ce bawa zai iya zama allah tare da cewa hadisin ya nuna cewa akwai allah akwai bawa domin cewa ya tun a farkon hadisi wa ma ta karraba ilayya abdi la abdi saboda yana nan a bawan allah babu yadda za a yi zama allah wani hadisi kansa yana gaya maka cewa akwai Allah akwai kuma bawansa kuma nan Allah yana magana ne akan bawansa ba yana magana akan wani Allah irinsa ba wannan shine akidar da ake ce mata akidatu wahdatul wujud ko akidatu ijtihad ko abin da yake ake cewa a yan hakika yana da cikin irin abin da suke dauka domin tabbatar da mutane mabiyansu da shi irin wani hadisi su ce ne zai zama Allah in ya zama Allah kuma to zai daina dukkan wani nau'i na bautar Allah ba kuma dole ne ya guce wa haramun ba za ka iya samun yana shan giya yana zina amma shi wani ne saboda shi kansa ya zama Allah don haka babu wata dokar Allah a kansa babu shakka wannan fata fata ne babba fata ne mummuna fata ne da yahudu da nasara ma ba su yi ba ko nasara da suka allantar da wasu mutane ba Allah ba ba su ce kowa ne zai zama allah ba suna su kai allah uku annabi isa da maryam suka ce su ma allah ne amma duk da haka allah ya kafarta su sai da karka fara lalai na falo inna allaha salihu salata da karka fara lalai na falo inna allaha huwa al-masihul maryam allah ya kafarta su da wannan asidar to ina kuma ga wanda zai ce kowa ma allah ne shi ma allah ne duk abin da ka gani ka taba allah ne abu shakka ta ya fi na yahuda da nasara allah ta kiyaye mu sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum